ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام روى الإمام هبان والبزار بسند صحيح عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح جبانا ففي هذا الحديث النبوي الشريف حق على التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب والعمل الجاد للبلوغ إلى المرام حيث أثبت الحديث الغدو والرواح للطير مع ضمان الله سبحانه وتعالى الرزق لها والمسلمون إذا لا بد أن يدركوا أن الأخذ بالأسباب للوصول إلى التمكين أمر لا محيص عنه وذلك بتقريره سبحانه وتعالى حسب سنته التي لا تتخلف في خلقه ثم إن من رحمته تعالى أنه لم يطلب منا فوق ما نستطيع من الأسباب بل ما هو باستطاعتنا فقال عز من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فكأنه سبحانه يقول لنا افعلوا أقصى ما تستطيعون واحشدوا أقصى إمكاناتكم ولو كانت دون إمكانات الخصوم فإذا فعلتم ذلك فقد أديتم ما عليكم أما البقية فأنا أكفل بإكماله وتنفيذه فالاستطاعة هي الحد الأقصى المطلوب وما يزيد على ذلك يتكفل الله به بإمكاناته التي لا حدود لها ففعل أقصى المستطاع هو برهان الإخلاص وهو الشرط المطلوب توفيره من عباد الله المؤمنين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى ومن أروع الأمثلة للأجز بالأسباب ما رواه الإمام الترمذي وابن هبان والطبراني بسند حسن عن أنس بن مالك وأمر بن عمية الضمري رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اطلها وتوكل ومنها أنه لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهذاب الكفرة قد تتربوا عليهم من كل حدب وصوب صمدوا لذلك وقاموا بهفر الخندق على الضعف البدني من الصحابة وقلة ما في اليد ولهذا الضعف قدد لكل عشرة رجال عشرة رجال عشرة أزرق لكن الله تعالى علم ما في قلوبهم من قوة التوكل على الله وما في ظاهرهم من الهرس على الأجر بالأسباب المتاحة فنصرهم وأنزل لمصلحتهم جنوده وريهه وإعانته وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم صيلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا قل لن ينفع قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ومن أروع الأمثلة للاجر بالأسباب أيضا أنه لما صهر النبي عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الكفار من أهل الكتاب توكل عليه الصلاة والسلام على الله حق توكله ثم أخذ بالأسباب وذلك أنه دعا الله سبحانه وتعالى والتجأ إليه وكرر الدعاء ثم عندما علم عليه الصلاة والسلام بمكان السهر بادر إلى استخراجه والأمر بدفن البئر وقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن يفعل الشيء وما يفعله قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة شعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فجلس عادهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العاصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلعة طلعة ذكر قال وأين هو قال في دير أروان قالت فأتاها رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من أصحابه ثم جاء فقال يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله فهلا أهرقته قال لا أما أنا فقد آفاني الله عز وجل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 ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فإن أدى هذا المخلوق الذي هو خليفة الله في الأرض وظيفته وأخذ بأسبابها الصحيحة شاد الأرض وقد كتب الله سبحانه وتعالى إرث الأرض للصالحين بإقامة العدل والحق وتطبيق سنن الله في العمران البشري ومدار هذه السنة الإلهية أن العاقبة بعد كل ما يجري من التنازع بين الأمم على الأرض التي يعيشون فيها أو يستعمرونها للمتقين الذين يتقون الله ويتقون أسباب الضعف والخذلان والهلاك كالياس من روح الله والتخاذل والفسق ويتلبسون بما يتقوى به الأمم من الأخلاق والعلم والاستعانة بالله والصبر على المكاره فإن الإسلام يرشدنا إلى النظر في الكون والتفكر والاعتبار ويفصل ما تمس إليه الحاجة في حياتنا الدنيا وما يتعلق بالآخرة ويهدينا إلى أن لكل عمل أثرا لا يتعداه وأن الأسباب مربوط مربوطة بأسباب مسبباتها وأن كل سبب محمود يفضي إلى غاية محمودة شريفة وأن الأمور الدنيوية لا يمنعها الله عن الذين يسعون إذا أتوا البيوت من أبوابها والتمسوا الرغائب من طرقها ومن أسبابها الطبيعية سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين وإنما الإيمان شرط للمثوبة في الأقبى وكمال السعادة في الدنيا لكن بعضا من هذه الأمة المظلومة كاد أن يجهل هذه الحقيقة أعني قانون الأسباب والمسببات وأن سنة الله لا تقبل التبديل والتهويل يقول تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويروي الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي وغيرهم أن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض فرفع راسه إلى السماء فقال ما من نفس منفوسة إلا تركتب مدخلها فقال القوم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ميسر لعمل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم اجعلنا جادين في أمورنا كلها واجعلنا من المتمسكين بالتعاليم الإسلامية في كبيرنا وصغيرنا واجعلنا وجميع من معنا من الهداة المهتدين والمصلحين المرشدين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل حج حجاجنا حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وألا تدع فينا وفيهم شقيا ولا محروما وأن تنصر دينك وعبادك المسلمين أينما كانوا ونسألك أن ترفع لنا الراية وتحقق لنا الغاية إنك أنت القدير المجيب للدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمين Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi na 2344 da Imam An-Nasa'i hadisi na 11805 da Ibn Majah hadisi na 4164 da ibn hibban hadisi na 730 da bazzar hadisi na 340 da arba'in da isnadi sahihi daga sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya ƙara masa yarda ya ce. na ji manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa lallai da za ku dogara da Allah matuƙar dogara da shi to da ya to to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye su yi sammako su fito babu komai a cikinsu su dawo da yamma cikunansu a cike intaha lalle wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin yin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin komi namu yana kuma nuna mana muhimmancin yin riko da sabuban sama wa kai alheri ko nema wa kai alheri domin hadisin ya tabbatar mana da cewa duk da yake Allah maɗaukakin sarki ya lamunce cewa tsuntsaye cin su da shan su to amma kuma sai gashi dukkan safiya ta Allah sai sun fita neman abinci da abin sha da zarar kuma sun fita nema to kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su su dawo cikin ne fitarsu daga guraren kwanansu ayin nan za su ƙi fita da ba za su samu komai ba ballantana ma su ci su koshi kenan wajibi ne al'ummarmu su san cewa bayan mun dogara da Allah maɗaukakin sarki to kuma dole ne mu yi aiki tukuru mu yi aiki tukuru domin mu samu kaiwa ga kyakkyawan sakamako cikin rayuwarmu lalle ubangijinmu maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin tattalin abin da za mu iya yi domin kare kanmu da shi domin kada azzalumai su cutar da mu Allah ya ce cikin suratul anfal aya ta 60 ku yi tattali ku yi tattali iya iyawarku na dukkan wani ƙarfi da wato da ajiye dawaki domin tinkarar su kuna masu tsorata makiya Allah kuma wato Ah, kuna kuna ma tsorata makiyan Allah kuma makiyan ku da shi intaha wannan aya tana shaida mana cewa mu yi dukkan abin da ƙarfinmu zai iya yi mu tara dukkan abin da ƙarfinmu zai iya tarawa ko da kuwa ƙarfin namu bai kai na abokan mu ba wannan ba zai cutar da mu ba saboda ba mu yi barci ba muka kasa yin abin da ya kamata mu yi ko muka kasa yin abin da yake cikin ikon mu wanda kuma ya bi umarnin Allah ya bi umarnin shari'a ya yi abin da iya inda ƙarfinsa ya tsaya lalle Allah maɗaukin sarki zai yi masa sauran aikin zai masa abin da ƙarfinsa ya kasa yin masa wannan ita ce sunnar Allah ga muminai musulmi masu da ya gare shi annabi mai tsira da amincin Allah duk da kasancewarsa ɗan gatan Allah duk da kasancewarsa shugaban halitta duk da kasancewarsa cikamakin annabawa da manzanni to amma bai taba cewa zai kwanta ya ta barci ba ba tare da ya yi gwagwarmaya ya yi gwagwarmayar kare kansa da kare al'ummarsa da sauran jama'arsa ba bai taɓa yin haka ba wato ya kwanta ya barci a bisa hujjar cewa shi daɗin Allah ne saboda haka ko da ya kwanta bai yi komi ba Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi sam annabi mai tsira da amincin Allah bai taɓa yin haka ba yana daga cikin manyan misalan da annabi ya bayar na yin aiki tuƙuru sannan kuma sai a dogara da Allah maɗaukakin sarki hadisin nan da imamu tirmizi ya ruwaito hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da goma sha bakwai da wanda ibn hibban ya ruwaito hadisi na dubu na ɗari bakwai da talatin da ɗaya da wanda tabarani ya ruwaito hadisi na ɗari biyu da sittin da tara da isnadi mai kyau daga anas bin malik da kuma amr bin umayya Allah ya ƙara musu yarda cewa wani mutum ya ce wa manzon Allah ya manzon Allah zan ɗaure taguwa ta ce sannan in dogara da Allah ko kuwa zan sake ta ne sai in dogara da Allah sai annabi ya ce da shi ka ɗaure ka ɗaure ta sannan ka dogara da Allah ƙarshen hadisin kenan haka nan yana daga cikin waɗannan manya-manyan misalai a lokacin daga mayar ƙungiyoyin kafurai suka tinkari madina domin su mamaye madinar suka zo madina suka yi ƙofar rago domin su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam su gama da sahabbansa su mai da zuriyoyinsu matansu da ƙananan yaransu duk a matsayin bawa bayi annabi mai tsira da amincin Allah tare da sahabbansa ba kwanciya suka yi suka yi tabarci ba akan gadajensu ko kuwa suka kama hanya zuwa kasuwanninsu ko kuwa zuwa gonakinsu a bisa hujjar cewa za su dogara da Allah ne kawai domin shi Allah madaukin sarki yana da ikon ya kare su a'a abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi shine tubewa tubewa suka yi suka kama yin aiki tukuru suka yi tattaunan ganuwa domin kare kawunansu daga sharrin makiya bayan bayan wato sun yi irin abin da suka yi na wannan ƙoƙari to kuma sai suka dogara da Allah maɗaukakin sarki suka yi ta addu'a suka yi ta roƙonsa taimako. Gama wato yankin ƙistar wannan yaƙi na ƙawancin kafurai, Yahudawansu da mashirkan larabawa da wasu Kiristoci, wanda kowa ya masu zuwa da kawunan su da wanda suke ba da kuɗi da sauransu aga za ka yi wa madina ƙofar rago kamar yadda ya zo cikin suratul azab aya ta shida zuwa ta aya ta tara zuwa ta sha takwas inda Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna da ni'imar Allah a kanku a lokacin da wasu rundunoni suka zo muku sannan muka aika eh, suka zo eh, wasu rundunoni suka zo muku sannan muka aika wata iska a kansu da ma waɗansu rundunonin da ba ku gani ba Allah dai ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa ne a lokacin da suka zo ta saman ku da ta ƙasan ku a lokacin da gannai suka karkata suka fito idanuwa suka zazzare zukata kuma suka kai ga makosai kuna ta zaton zace-zace game da Allah akan game da Allah a kan ne fa aka jarrabi muminai aka girgiza su girgizawa mai tsanani a lokacin da munafukai da waɗanda cuta ke cikin zukatansu suke cewa Allah da manzonsa ba su yi mana alkawarin komi ba face ru abin nan rudi kuma a lokacin da wata ƙungiya daga cikinsu ta ce ya ku mutanen yasrib ba ku da wani matsayi saboda haka ku koma ma'ana ku koma gida sannan wata ƙungiyar kuma daga cikinsu tana neman izini a gurin annabi tana cewa lalle gidajenmu wato kuranne suke alhali kuwa ba kuranne suke ba ba su da nufin komi face gudu lallai da an shigo musu madina ta sasanninta sannan aka neme su su kafirce da sun karɓi kafircewa kuma da ba su zauna a cikinta ba sai ɗan lokaci kaɗan hakika da can sun kasance suna yi wa Allah alkawarin cewa ba za su ba da baya ba alkawarin Allah kuwa ya kasance abin tambayawa ne ka ce in ma kun guje wa mutuwa ko kisa a fagen daga to gudunku ba zai muku amfani ba sannan ba za a biyar da ko daɗi ba face kaɗan ka ce wane ne zai iya kare ku daga Allah idan shi Allah yana son ku da wani mummuna ko yana son ku da wani jin kai sam ba za su iya samar wa kansu wani majibinci ko mataimaki ba koma bayanka ƙarshen waɗannan ayoyi ke haka nan yana daga cikin waɗannan manyan misalai a lokacin da aka yi wa annabi mai tsira da amincin Allah sihiri ya rika wato sai ya riƙe sabuban neman kubuta daga tasirin wannan sihirin ta hanyar yawaita roƙon Ubangijinsa. sannan kuma a lokacin da ya san rijiyar da aka binne ƙulumboton wannan sihiri a cikinta sai ya fitar da ƙulumboton ya kuma binne rijiyar imam bukhari ya ruwaito cikin hadisinsa hadisi na 3268 da muslim hadisi na 2189 da ahmad hadisi na 24300 da ma wasu daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce wani bai huje daga cikin Yahudawan Zuraik mai suna lubaid bin al'asam ya yi wa manzon Allah mai tsira da amincin Allah sihiri har ma manzon Allah yakan rika jin yana yin wani abu alhali baya yin sa Aisha ta ce har dai cikin wani yini ko cikin wani dare yin kayin addu'a daga nan sai ya ce aisha ina jin Allah ya biya mini bukatar da na roƙe shi ya biya mini wasu mutane biyu sun zo mini ɗayansu ya zauna dab da kaina ɗayansu kuwa ya zauna dab da ƙafafuna wannan da ke gurin kan nawa sai ya ce da wannan da ke gurin ƙafafuna ko kuwa dai wannan da ke gurin ƙafafuna ya ce da wannan da ke gurin hannawa menene ciwon mutumin ne sai ya ce ai sihiri ne aka yi masa sai ya ce wane ne ya yi masa sihirin sai ya ce lubait bin al'asam sai ya ce a cikin mai sai ya ce a cikin matsayafi da gashin da ke mannuwa da matsayafin kuma cikin huren namijin itaciyar dabino sai ya ce ina yake to sai ya ce cikin rijiyar auran aisha ta ce sai manzon Allah tare da wasu jama'a daga cikin sahabbansa suka je rijiyar sannan sai ya dawo ya ce aisha ruwan rijiyar ya yi ja tamkar ruwan lalle sannan itatuwan dabinonta kamar kawunan shaidanu ne aisha ta ce sai na ce don me baka ƙona shi ba wato ulumboton ulumboton sihirin ko kuwa shi bai hudin da ya maka sihirin sai ya ce a'a ni dai Allah mabuwayi ya warkar da ni Yana kuma kyamar a ta da wani sharri cikin mutane saboda shi sai ya ba da umarnin abin na rijiya intaha yanwa musulmi lallai yana daga cikin manufar samar da jinsin ɗan adam raya duniya da kuma kyautata ta domin adalci ya tabbata wato a cikinta tsakanin halittun Allah Allah ya ce a cikin suratul hud aya ta 61 mun aiko zuwa samuda dan uwansu salih yace ku wa Allah ba ku da wani abin bauta a bisa cancanta koma bayansa shi ne ya halitta ku daga ƙasa kuma ya neme ku da rayata ku nemi gafararsa sannan ku tuba zuwa gare shi lalle ubangiji na makusanci ne mai amsar addu'a ƙarshen ayar kenan idan ɗan adam a matsayinsa na kalifan Allah a bayan ƙasa ya yi abin da ya kamata ya yi amfani da kyawawan sabuba sai ya jagoranci duniya a bisa kyakkyawan tsari shi dai Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin cewa wato kyakkyawan ƙarshe na ga mutanen ƙwarai ne sam baya ga mutanen banza har kullum shi addinin musulunci yana shiryar da mu ne zuwa ga ɗaukan darasi daga abubuwan da suka faru tun da can da kuma abubuwan da ke faruwa a halin yanzu wannan darasi kuwa shine wato wannan darasi kuwa ginshikinsa shine ɗan adam ya yi aiki tuƙuru domin gina lahirarsa. ya kuma yi aiki tukuru domin raya duniyarsa ta hanyar da ta dace da shari'ar Allah kuma yin hakan yana bukatar kyakkyawan sababi bayan cikakken dogara wato kyakkyawan sababi ko rikon kyakkyawan sababi bayan kuma cikakken dogara da Allah maɗaukacin sarki wannan tsarin ne sunnar Allah a cikin halittarsa babu kuma canji da sunnar Allah maɗaukacin sarki cikin halittarsa Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin suratul Isra aya ta 77 ba za ka samu wata juya wato juyawa ba da sunnar mu kashin ayar kenan ya kuma ce a cikin suratul azab aya 62 sunnar Allah ne nan game da waɗanda suka shuɗe tun gabanni ba za ka kuma samu wata musanya ba da sunnar Allah kashin ayar kenan kenan babu abin da ya rage ga ɗan mutum face ya yi aiki tukuru domin gina lahirarsa kuma ya yi aiki tukuru domin gina rayuwarsa ta duniya ta hanyar da shari'ar musulunci ta tsara masa. Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin suratu tauba aya ta ɗari da biyar ka ce ku yi aiki da sannu Allah zai ga aikin ku haka nan manzonsa da kuma muminai sannan da sannu za a komo da ku zuwa ga masanin ɓoye da bayyane da ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa ƙarshen ayar kenan sannan imam bukhari ya rubuta hadisi na dubu hudu da ɗari tara da arba'in da tara da imam muslim hadisi na dubu biyu da arba'in da imam tirmizi hadisi na dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu daga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda ya ce wato mun kasance cikin wata janaza a baƙi sai annabi mai tsira da amincin Allah ya zo ya zauna yana tare da wani tsatsinke da yake zazza na ƙasa da shi sai mu ma muka zauna sai ya daga kansa sama ya ce babu wata rai da aka haifa face an riga an rubuta mashigarta sai mutane suka ce to ya manzon Allah me yasa ba za mu dogara a kan littafinmu na kaddara ba wanda ya kasance daga mutanen kwarai sai ya yi aiki na mutanen kwarai wanda kuma ya kasance daga mutanen banza sai ya aiki na mutanen banza sai annabi ya ce a'a ku yi aiki kowanne daga cikinku an sauƙaƙe masa aikata abinda aka aka halicce shi saboda aikatawa wannan da ya kasance daga ma'abuta kirki an sauƙaƙe masa aikata kirki shi kuwa wannan da ya kasance daga ma'abuta aikin banza an sauƙaƙe masa wato aikata banzan daga nan wato daga nan sai ya karanci ayan nan da Allah Maɗaukin sarki yake cewa to amma wannan da ya kyauta kuma ya yi ta tsawa, ya kuma gaskata kyakkyawar kalma za mu sauƙaƙe shi zuwa ga sauƙi amma wannan da ya yi rowa ya wadatu da kansa ya kuma ƙaryata kyakkyawar kalma za mu sauƙaƙe shi zuwa ga tsanani ƙashin ayoyin kenan da kuma wannan hadisi Allah muke roƙon ya taimake mu ya sanya mu cikin bayansa managarta masu yin aiki tukuru domin taimakon addininsu da al'ummarsu masu gina duniyarsu a bisa ƙa'idar shari'a shi muke roƙon ya taimaki alhazanmu ya azurta su da yin aikin hajji ko aikin hajjinsu kamar yadda manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya zo da shi wato a cikin alkur'ani da sunna shi muke roƙon ya taimaki jami'an tsaronmu da suke fagen daga ya ba su nasarar murkushe dukkan nau'ukan 'yan ta'adda da dukkan nau'ukan ɓata gari cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. Shi muke roƙon ya taimake mu ya sanya albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayenmu da karatun 'yan makarantarmu da sana'ar masu sana'armu da siyasar 'yan siyasarmu. duk ya sanya albarka cikin su ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أنا أنت ما كنت أوتي مني بيتي مقوم